Wani rikici tsakanin manoma da makiyaya ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutum uku tare da jikkata wasu da dama. Rikicin ya auku ne a ƙarshen mako a garin danja da ke ƙaramar hukumar Jaratawa, sannan ya jefa manoma da makiyayan duk cikin fargaba. Daga birnin Maradi wakilin Salisu Kaka na ɗauke da ƙarin bayani. wannan abin asha da kuma abin tur da Allah wadda da ya faru tsakanin manoma da makiyaya na garin Danja a ƙarshen mako ya samo asali ne sakamakon dabbobi da makiyayan suke turawa cikin gonakai na manoma da sunan kiwo alhali ba a saki gonakai ba abinda ya haddasa hada da makami tsakanin bangarorin biyu da ya yi sanadiyar asarar rayuka kimanin uku da lalata dukiyoyi da kuma shikata da dama ga dai ra'ayoyin iyalan waɗansu da suka rasa 'yan uwansu a cikin rikicin an yi rashi babban rashi allah ya kawo wanga abu ko ba wannan lokaci ne ya yi kenan Allah ya mishi rahama to in lokaci ya ba dabara ba mu da wata hakali ana ya hukumce shi an kama mutunan ka an rabki an kada an mashi yanka na wuka sa'adu gaskiya na yi bakin cikin shi bin ji da daɗi ba gaskiya wannan abun fatan mu dai Allah kiyaye gaba sun cuce mu sun cuce mu kuma da kayi magana su ɗauki makami gare ka bakin gaskiya hukuma ta ɗauki mataki sunana mamman nasiru ana ibtila'i mu ji daɗin shi ba gaskiya muna cikin bakin ciki da wannan abu illa ce ne da yake kiwo wake ne na wani bawan Allah gashi nan ya yi ras gaba na ni na gani yana dan Allah ku dan Allah ku ba an jima ana wannan abu zuga gashi har an kai ga wannan kashe kashe dan juma'a waccan sun zo sun canye gona kan wa'ansu kowa tsoron ya tayi kyau ba wanda suka yi ta gona ba. tuni dai jami'an tsaro suka kai dauki a yankin kuma kawo yanzu kura ta raɓa. gwamnan jihar maradi mamman isufu da tawagar shi sun kai ziyarar gani da ido abin da ya faru ya kuma bayyana ma dw gaskiyar abin da ya faru an samu matsala tsakanin makiyaya da manoma dukkanin nan danja halarasa rayukan mutum uku muna fatan allah ya musu gafara da ku da mu da ke uwansu sai mai fatan Allah ba mu hakuri sai mu iman da komi ya zo daga Allah yake fitowa zama tare yana so hakuri gona a wuri ɗaya take zamne makiyayi ko ɗiyan makiyaya suke tardota daji akwai lokacin buɗe shi matsuwa bu daji ba kai ma manomi dabbobinka bai kawata ka cikin gonarka ba abin da jiya lalle ne muna fatan ya zamanto shi an na ƙarshe a cikin wannan jihar duk wanda ka doka doka za ta yi aikinta shi kuma prefe na gundumar madarin fa malam abdu isufu da ke rakiyar gwamna a cikin tahiyar bayan mika sakon ta'aziyar shi ya yi gargadi da kuma jan hankali ga bangarorin guda biyu mun zo na mu yi taziya da abin da ya faru wannan ba mu so da yanka yi shi ba in kuna tune kwanakin baya duk wannan duka sai na cire su madarun fa da responsable da chef de village dukansu na cire su na ja kunnan su akan wannan harka sun ce sun ji sun dauka bai wannan bai hana ba sai abun nan ya faru yanzu haka dai jami'an tsaro na can na ci gaba da yin sintiri a cikin dajin bincike dai ya nuna an kama da dama kuma tuni an bude bincike don gano masu laifi cikin ta'asar don kai su gaban kuliya wani fada da aka yi tsakanin manoma da makiyaya a garin danja da ke cikin karamar hukumar jira ta wagon duman Rumfa ya yi sanadiyar mutuwar mutum uku yayin da wasu bakwai suka samu raunuka gwamnan jihar ta maradi isufu labo ya kasance a garin na danja domin jajanta ma jama'a na na hadiza labo ta aiko da wani rahoto domin karin bayani daga maradin Zaman lafiya da kwanciyar hankali shine abin da magabatan ƙasarmu ke fafatakar ganin ya dawwama ta hanyar wayar da kan al'ummar ƙasarmu musamman a wannan lokuta na tattara albarkatun gonaki inda akan samu rikici na rashin gane juna tsakanin manoma da makiyaya wanda har ila yau wasu sukan yi wa kansu hukunci da kansu abin da bai dace ba a cikin dokar kasar mu ta jamhuriyar Nijar. Haka yau wakana a garin Danja da ke a cikin karamar barikin jirata da ke a cikin gundumar Madarunfa inda ajiya da daddare wasu bisashe suka fada a cikin wata gona tare da rashin fahimtar juna da rashin kai zuciya nesa yasa aka tabkata asa wadda yasa aka samu rasuwar mutane guda uku tare da jikata wasu guda bakwai wanda a cikinsu har aka wuce da guda a babban likita ƙwararru da ake cima wutar da rufiransa a turance da toye wasu ɗakuna na muhallai da jan haka gwamnan jihar maradi kwantarola janar na 'yan sanda isu mamman da ke tare da rike wata muhimmiyar tawaga da babban alkali na jihar maradi mai barin gado malam mamman dauda da mai martaba mai wukayen sultan muhammad ali Zaki da shugaban majalisar jiha da shugaban gundumar madarunfa da kuma shugaban karamar barikin jiratawa suka kai ziyarar tare da kasancewa shugabannin wakilan jama'an tsaro na nan maradi tawagar ta gwamnan jihar maradi ta kai ziyarar gani da ido a rugar hilanin tare da jajanta musu da miƙa gaisuwar shugaban ƙasa mai girma general de brigade abdurrahman chani da gwamnatin shi tare da nuna musu illar yin haka da irin yadda ya kamata kowa ya tausaya ma ɗan uwan shi da sanin darajar ɗan adam ta hi darajar dabba ta hi darajar gona yayin da shugaban karamar barikin jiratawa da kuma shugaban majalisar jiha kowane ɗaya bayan ɗaya ya yi bayani na nuna rashin jin daɗin shi da abko wannan ta'asa tare da fatan Allah ya kiyaye gaba. Sai kuma tawagar ta isa a can kuma wurin inda manoman suke nan ma zancen shine na ƙara duba wannan lamari tare da kai zuciya nesa tare da dibin irin yadda ya kamata a zaman lafiya tare da juna nan ma sai jawabin shugaban gundumar madarunfa malam abdu isuhu bayan nashi jawabi sai gwamnan jihar maradi kwantarola janar na 'yan sanda shi ma ya kara da cewa daya muku taziya da to muna fatan allah ya musu gafara Allah ya sa su huta da ku da mu da ke su sai mai fatan Allah ba mu hakuri ga abu na biyu yau kowa ce zo mu zauna ya ce zo mu saba da haƙuwana da harshe ba abun da zama kusa a duniya amma sai ga wani bi wani lokaci harshe ya dan wata tazara da tazara haƙunan su matse shi shine yanayin zama tare zama tare yana so hakuri zama tare yana so ka kiyaye ya ina ne yancin kai tsaya ina ne wancan yan fara abin da jiya lalle ne muna fatan ya zamanto to shi na karshe a cikin wannan jihar an ba jami'an tsaro izini su yi bincike su ga abin da ya wakana kuma za mu tabbatar da cewa duk wanda taka doka doka za ta yi aikinta A ƙarshen wannan jawabi, tawagar ta isa a babbar asibiti ta nan maraɗi inda aka kwantar da wa'anda suka jikkita. don gani da ido irin halin da suke ciki tare da jajanta musu da ba su magana bisa tawakkali ga Allah ga yadda ya so ga bawanshi, shi tare da neman zaman lafiya da 'yan uwansu don samun kwanciyar hankali da wamamme. A ƙarshe gwamnan jihar Maradi ya kira wani taron gaugawa na musamman don duba halin zaman lafiya a cikin jihar Maradi baki ɗaya da duba hanyoyin da ya kamata magabata su ɗauka da gaugawa a fannin wannan al'amari da ya wakana a garin garin na Danja don kawo ƙarshen wannan ta'asa da ke haddasa rashin jituwa har kullum tsakanin manoma da makiyaya.